Allah maganganun Malam Idris sun fara wuce gona da iri kuma bai da hujja. Mu jagora na na ahlus sunna amma Allah maganganu ne sun fara wuce gona da iri. Wai yana cewa ya sara ma gwamnan Sokoto da ya kyale mu to mi haka so shi muna. Ce ya kashe mu yau. Wallahi ko gwamnati dole ta kyale mu. Dole ta kyale mu. in baka sani baka ta hika bincika ko shi da abisa kujerar na wallahi bai hisu malam Musa Luko wahala wurin kawo gwamnatin nan ba. ka ce sarkin musulmi ya kyale mu ai maganin mu malamai an maganin mu yau sarkin musulmi ya sa a kawo mai malamai ya ce kai ku da kun ka ce ni daidai ku zo ku mun muke min lukuwa da yara ne sai mu hana musu magana shikenan amma ba magana wai an kyale to alhorma an kai mana don gwamna ya kyale mu yan shi'a na nan sakkwato suna zagiyan Aisha da sahabban manzon Allah sarkin musulmi bai musu komi ba saboda haka in kun kula cikin maganar akwai zugi akwai zugi karkashin ƙasa izawa na aka ya an ka kyale su suna da'awa ba a kama su ba kuma wallahi duk dan halal bai manci halacci wallahi mun yi mamakin abin da ya hito da bauchi wallahi an ji kunya don ba mu yi tsammanin haka ga malamin sunna jagoran da muka gani ahalin sunna dun Najeriya ban san wani malami da malam Musa Loko ka kimanta yana mutunta irin malam Idris ba abin da yake cewa wai matsala ce da an kai sabani to tsakanin wa da wa mu abinda mun ka ce malam Idris ka buɗe littafi ka gwada muna kodawa an kai sabani wallahi babu wani sabani in ka ji maganar sabani yan bayana ga almuntaka ga almuntaka kuna fahimta nawa abul walid albaji malami na ko ba malami ba ga abinda abul walid albaji ya kwada shi ma malami na ko ba malami ba abul walidi albaji shi ma ya maimaita irin maganar can da imamul ƙurɗubi ya kawo a cikin aljami'u li ahkamil qur'an ga Abulwalidi albaji shi ma jahilina to shi ma ga ta ya kawo yace wa qadar wa ibn nafi'in an malik fil madina imamu ibn nafi ya yi ruwaya daga imamu malik bin anas fil madina fil imami la yasumu li ru'yati hilal ga shugaban da bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yubdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma yasumu wa iftiru yana yin azumi na yana ajewa alal hisabi ta hanyar malaman falaki mi za a yi mai imamu malik imamu malik ce annahu la yuqtu da bihi ba a koyi da shi wala yuttaba ba abi ne wai sai wani ya toye mana katsa Landan? to mu littafin mun ka ce a buɗa duk wanda ka cewa an yi sabani akan ilimin hisabi ya kawo wanda an kai sabani tsakanin wa an kai sabani wallahi sahabban manzon Allah su san da wannan sabanin ba manzon Allah bai san da wannan sabani ba in wani ya kawo muku shubha ya ce muku ai addinin musulunci bai hada da ilimi sai mu ce to wani irin ilimi duk ilimin da ya ci karo da addinin musulunci wala addinin musulunci na hada da shi ilimin hisabi game da ganin wata ya ci karo da addinin musulunci kuma za mu karanta cikin littafi mu ji meye matsayin amfani da wannan ilimin yanzu dai ba kun ji abin da ibnu taymiya ya ce ba sai ibnu taymiya yake cewa wa amma tiba'u zalika fi sahwi amma biyar wannan a ce a yi amfani da ilimin taurari babu gajimari ma babu komi auta ta'aliq umumil hukumi hukumi la'amu bihi ko a rata yadda hukunci na gaba ɗaya a samu wani ya je ma mutane jawabi ya ce wannan wata ranar 29 ba a gani ne saboda ba a samu abin da ake kira al ba sai rana ta kaza saboda lokacin ba a iya gani ne ya ce wannan abin fa ma ƙalahu musulmi babu wani musulmi wanda ya taɓa faɗin wannan in ji shehul islam ibn taymiyyah al-harrani ku daga cewa ana aiki da ilimin taurari ku buɗe littafi yadda mun ka buɗa ku zo ku haɗa muna yanzu ba mun ji ibn taimiyya ba Ku bari mu ƙara ba shekaran jiya na kawo yanzu ba na kawo ijma'in da ya magana ba na kawo raddin da ya akan masu ilimin taurari to ku bari mu ƙara ba ku ji inda ya magana ittifaqi ku ji magana da ibnu taymiya yayi har yanzu dai cikin majmu'ul fatawa yace wala raiba babu kokonto annahu shahi na ɗari da goma sha biyu shahi na ɗari da goma sha biyu ya ce wa larai ba babu kokwanto annahu sabata bis sunnati sahiha ya tabbata da sunna ingantatta sunnar sunnar manzon Allah wattifaqis sahaba da ittifaqin sahabban manzon Allah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujumi bai halatta dogara da lisahi na malaman astronomers masana ilimin sararin samaniya malaman falaki bai halatta a yi aiki da maganar su kama sabata an hufi sahihaini kamar yadda ya tabbata a Buhari da Muslim annahu qala cewa mai gidanmu manzon Allah ya ce inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsubu sumu li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi jama'a wakawa hujja da hadisin sumu li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi malam Musa Luko ko Ibn Taymiyyah to in jahilci na hwara da Ibn Taymiyyah bayan ibn taymiya ya kawo hujja da wannan hadisin yace wal mu'tamidu alal hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari wurin dibin jinjirin wata kama annahu dalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'a inji ibn taymiya kama annahu dalun fi shari'a yace mubtadi'un fi dini dan bid'a ne a cikin addini kuna fahimta gashi in ji ibnu taymiya wal mu'tamidu alal hisabi fil hilali duk wanda ka dogara da ilimin taurari a wurin dibin jinjirin wata kama annahu zalun fi shari'a kamar yadda yake batacce a cikin shari'ar da Allah ya ku manzon Allah mubtadi'un fi din dan bid'a na a cikin addini fa huwa mukhdi'un fil aqli wa ilmi hisabi ibnu taymiya yace kuma ya kuskure ma hankali ya kuskure ma ilimin na hisabi don shi ilimin hisabi bai da alaka da maganar wata kamar ka sawo sabuwar mota ta ka zuba mata ruwa ka kayi abin da bai dace ba don haka ka saba ma hankali ka saba ma ka'ida in jiwa shehul islam ibn taymiyyah harrani suna iya cewa to ai saboda maslaha don shi wannan mahaukacin na mai kwano wallahi iyaka abin kunya an yi abin kunya don a samu ahlus sunna ya zama tataccen makaryaci iyaka kunya an gama kunyar duniya dan shi nika ce muku duk inda kun ga mahaukacin mai kwano ku ce mai asa da bayanka wallahi yanzu yana rikicin yanzu hankali ne na tashi kuna fahimta to abin da yasa ku bari mu ba ku ku bari mu dan ƙara ishara abin da ya kamata ku sani cewa me dalilin mu na saba mu mai alhurma sarkin musulmi shine a ga jinjirin wata ya ce ba a haihe shi ba ba amsa mun ka ce saba mai akai mallam Musa luku ya ce a saba mai sunnar manzo Allah ta ce a saba mai wannan fahimta na a saba mai in yayi dogara da ilimin taurari Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaihi abin da ya faɗa kenan ce Imam Malik shi ma yayi huruji ce imamu malik yayi huruji ga aljami'u li ahkamil qur'an na bijinin malamin tafsirin nan imamul qurdubi wani malami imamul qurdubi mujalladi na harko ga abinda imamul qurdubi ya kawo shahi na 675 mujalladi na harko shahi na 675 a suratul baqara karkashin fassarar fadin Allah fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu imamul qurdubi ya ce wa qadara ibn nafi'in an malik imamu ibnu nafi ya yi ruwaya daga imamu malik bin anas rahmatullahi alaihi fil imami la yasumu li ru'yatil hilal ga shugaba wanda bai azumi saboda ganin jinjirin wata wala yubdiru li ru'yatihi bai aji azumi saboda ganin jinjirin wata wa inna ma ya wa yubdiru alal hisabi yana azumi na yana ajewa ta hanyar malaman hisabi in sun hada mai za a haihi wata zai yadda in sun ce ba a haihuwar wata ko an gani bai karɓa me hukuncin irin wannan shugaba imamu malik imamu malik ce innahu la yuqta dabihi ba a koyi da shi innahu hula yuqtada bihi wa wala yuttaba ba abi ne imamu mali ya ce ba abin sarkin musulmi ma dama yana bisa ga wannan mugun ra'ayi da ya saba ma sunnar manzon Allah ya saba masa habban manzon Allah don haka inda dan da diya mace ta tsuguna ta haihuwa mu abinda mun ka ce a kira mu a kira yan jarida a kure mu da dalilai nice in ba mu kafa dalilai akan cewa wajibi na a saba ma sarkin musulmi ga wannan ra'ayin nashi ba sai ya tuba ya dawo ma gaskiya a kashe mu in ba mu kawo dalili ba to shi na aka komawa ana ta tsegumi to tsegumi kawai su murtala bello mu wallahi da ganin idanun mu kasan babu wanda zai muna barazana akwai wani malami uban me manzala ya ce mana idan mun ga rana ta kisbe me aka ce ayi addu'a da sadaka da sauransu to wani sai ranar ma ta kisbe bai masa ayi ba wata ma sai ta rashin lafiya bai masa ayi ba amma a da me tsorata mu muke tsoro muke ji magana sai kowa ya koma gida ya nutsu amma yanzu wani ta ce ai ga ya ce rana ta yi kusufi ko kuma wata ta yi kusufi shi bai ma san bai faruwa yana can ya shagala ma da ala ta harkoki Allah ta'ala muke roƙo ya mana sabati ya mana taufiki wannan addu'a da muke magana akai wanda ita ce asbab ta tsira daga wa daga fitina za mu ga shi kuma karbuwanta baya zama sababi sai in kai kaɗin ka zama na Allah yawa shi Allah nashi yake duba wanda ba nashi ba ba ruwansa Kisa da ya tashi ya ce ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim sai la taqnatu min rahmatillah yanzu da aka yi maganan addu'a da Allah ya tashi sai ce ina da sharaɗi game da duk bukatun za a ga yanzu muna yawan yin addu'a sai ga bata karbuwa ya bata karbuwa wasu lokuta kuma tana karbuwa wasu lokuta kuma karbuwa ne bata yi kun san me yasa wani lokaci baya karbuwa ayar da ke cikin suratul baqara wa iza sa'alaka ibadi mi an sai ce me fa inni qareeb ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi mi la'allahum yarshidun ace idan bayina sun tambaye ka game da ni Allah ka ce ka ce musu ni a kusa nake ba wani magana sai kuma wahalar da kanku Allah ya ce a kusa nake sai ce me ujibu da'awata da'i idza da'an duk wanda ya addu'a Allah ce zan karba masa amma da sharadi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum bi to kaga wannan addu'a ba irin ta Abuja bace ba irin ta fada gwamnati bace da za a je a zauna a ci naman kaji a karanta ni lafiya dawo a'a falyastajibu ka zama na Allah Allah ya ce ni ma ku karba min kira ne ma sai in karba muku na ku sharadin Allah sai ka mishi zai maka Allah yana da abubuwa aljaza'u min jinsil me amal nasullaha fa nasiyahum fazkuruni azkurukum innahum yakiduna kaida wa akidu kai da duka wannan tsarin Allah ne yadda ka mu'amalanci Allah haka haka Allah zai mu'amalance ka an fahimci abin da kyau sannan addu'an kuma tana ɗaya daga cikin wanda abin da ake magana a kai shine barin abin da ya shafi gaggawa da kuma shakka a kai abu biyu wannan abubuwa guda biyu suna daga cikin sababi da yake Allah yake watsi da mu ko da mun roƙe shi baya karbawa shine gaggawa da kuma shakka wani ne yanzu zan bada addu'a in ciyar aje ayi sai ya ce bari in je in gwada in gani to kaga wannan ciyar bari in gwada to shi wa Allah ba a gwada shi kana cewa bari ka gwada to ka karya lagon addu'a <laughs> shi ana yi wa Allah mu'amala ne da yaƙini annabi Isa alaihi salatu wasala yana tafiya akan ruwa daga ciki saboda daraja da Allah ya bashi sai ya hau kan ruwa ya tafiya sai wani sahabinsa ya ce masa me yasa ta ya kake tafiya akan ruwa sai ce bil yaqin da yaqini yasa nake tafiya akan ruwa kai ma zaka iya yace to bari gwada ni ma gani kaji bari gwada ni ma gani <laughs> yana takawa sai ta tsire shi sai ce to ya raga ta tsire sai ce ai cewa kai za gwada babu yaqini a ranka inda da yaqini a ranka ko shakka babu Allah zai biya maka bukatarka Allah baya son shakka domin wa minan nasi man ya'budullaha ala harf akwai wanda suna bautawa Allah kan shakka ne ba sai daga mai dada da Allah ba Allah ya ce afillahi kul afillahi kul afil afil afillahi shaqqun fatir samawati wal ard yanzu da Allah kuke shakka yanzu lokacin da annabi Ibrahim ya tambayi Allah yace Allah ina so ka nuna min yaya kake raye matattu idan ka kashe su me Allah ya ce mishi sai ce qala awalan tu'min Ibrahim baka yarda ba ne aka yace masa yace Ibrahim baka yarda ba ne yace a Allah ya yarda qala qala qala kuma ne qala bala walakin liyatma'innaka yace ina so in samu kwanciyan hankali ne a rai sai Allah ya ce to ga yadda zan baka misali ɗebi tsuntsaye guda hudu fa kul azaba ata min at-tayri fasurhunnakum ko Allah ya ce ka nemi tsuntsaye bangarorin su guda hudu kowane jinsi daban-daban kamar misali mu ce hankaka mu ce kurciya mu ce menene kuma hasbiya eh mu ce me eh, jemage ko jemage tsuntsu ne <laughs> kaga wai da guda hudu sai ya ce duka ya hada su in ya hada su sai dandaka ya dandaka ya cakuda su idan ya cakuda naman su sai ya kakkasa a kowane bangare sannan ya kira kowace tsuntsu da sunanta dukkaninsu za su rika fitowa suna haɗewa da junansu kowace jinsi za ta zo ta haɗe da junanta haka Allah ya nuna mishi yadda ya kira ya wata to kun ga Allah shi da yaƙi ne yake aiki to shi yasa wannan shakkan da muke to ko kuma wata ya ce to ni na gwada ma to ai na yi addu'a ni na yanzu ban ga ban ga komai ba na yi addu'a ni yanzu ban ga komai ba shi fa yanzu yayi addu'a kuma daga yau bai tunda yau bai sake yi ba gobe bai yi ba jibi bai ba da da yayi a'a yau dai da kace ya gwada ya gwada to yana so ya ga yanzu yanzu ne Allah zai bashi ijaba to shi kuma Allah baya son gaggawa domin akwai nau'in addu'an da zaka iya yin sa ba lalle bane kai ma zai amfana sai amfana yayanka an amsa ko ba amsa ba yanzu ka ce Allah ka azurta ni ka bani kuɗi sai ka mutu a talauci Allah ya karba ko bai karba ba amma bayan ka mutum sai ayanka suka yi arziki ya karba ko bai karba ba kaga addu'an ta aiki akan wa ayanka to da ma watakila bai kaddara maka yin arziki ba amma tunda dai ka roke shi ba zai hana ka ba amma bari ba mai ayanka kun gane mu'amalar Allah da yake yanzu misali kaman Hannatu mahaifiyar mahaifiyar wannan na na Maryam ko miji amma da ta ɗauki cikin da ta haifa wa ta haifa me ta ce qalat rabbi inni wada'tuha unsa tace ya Allah ya Allah ya naga haka kai da na roke ka namiji kuma sai in ga ce sai ya ce Allah ya ce ni na fi ki sana abin da kika yaba walaysa zakaru kal untha tana jin haka tace ka to wa inni sammaitu ha maryam amma da Allah ya tashi sai ya fitar da addu'an tawa ta jikanta sai Allah ya bata jika namiji kuma sai ya zo ya take Maryam da a duk falala da mu'jiza yafi wa yafi mahaifiyarsa shine Annabi Isa